yan uwa iyayenmu mata na wannan markazi markazu hazaratul islamiyya da ke wannan anguwa anguwan dan madani a nan masallacin da babanmu alhaji abdullahi dan tsoho aminu abdullahi dan tsoho shamakin zazzau yake limanci a nan gangaren tukurwa a cikin garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya ina yi mana barka da mu a wannan safiya kamar yadda malami na sheikh mahmud hafizahullahu wa ra'ahu ya gabatarwa a yau muna takwas ga watan ramadan tunda kun mashi istidraki ko malam bai san watan ya kare ko kuma kun ce a yi ta tafiya takwas ga watan ramadan a hijiran ma'aiki annabin tsira sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallama daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan biyu kenan ko shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida a wannan lokaci wato lokaci ne da aka shirya gabatar da wa'azi wa iyaye mata mai taken tsarin sallah wurin gyaran rayuwa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya daidaita harsunanmu ya kuma faɗaɗa ƙirazanmu ya ba mu daman saurare wato da kunni na basira ya kuma ba mu hankali na fahimta tare da ba mu ikon yin aiki wanda shine abu mafi muhimmanci abu ne mai sauki yanzu mu yi ta bayani muna ainihin wato maganganu abu ne mai sauki mu yi ta saurare muna gyada kai muna Allahu akbar hmm gaskiya ne amma an zo wajen aiki to nan ne inda gizo ke saka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya bamu ikon aiki da abubuwan da zamu kai tsaye saboda yanayin lokaci zamu tafi zuwa ga wato tattauna wannan mawdu'i insha Allah kamar yadda muka ji a cikin unwanin za a yi dube ne akan wani tsari Allah maɗaukacin sarki ya kawo mana a cikin ibadar sallah wanda yake taimakawa gyaran rayuwar ɗan adam baki ɗaya. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ayyukan ibada wanda ya fi bada wato lokacinsa wajen karantar da shi kuma ya fi aiwatar da shi to babu kaman sallah don annabi sallallahu alaihi wa wannan ibada ta sallah ta shahara daga cikin ayyuka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake baiwa muhimmanci bayan wanda Allah ya farlanta shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sallolin da suke na filfili musamman na dare to shi akan shi ma wajibi ne ya sallah da haka manzon Allah dare da rana zaka same shi yana cikin ibadar sallah ne sannan zaka zo ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance idan ma wani al'amari ya tada mai hankali wato wani abu ya nemi ya shiga cikin rayuwar shi ba abin da manzon Allah yake gyaran rayuwar nan nashi da shi kamar sallah da haka da ya shiga cikin wani damuwa da ya shiga cikin wani kunci sai ce arifna biha ya bilal bilal kira mana sallah mu shiga sallah mu yi munajati da mahallicin mu mu samu sassauci mu samu kwanciyar hankali to idan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda yake fiyayyen halitta kowa dai ya san matsayin manzan Allah wajen Allah amma ku dubi yadda yake baiwa sallah muhimmanci wajen kwantar mishi da hankali wajen gyara rayuwar shi to mu da muke mabiyan shi ashe mu ya kamata mu fi amfana mana mu fi yin amfani da sallah wajen gyaran mu, Allah ya sa mu dace sallah kamar yadda muka sani malamai suka ce shi ne abinda ake amfani da shi wajen auna imanin bawa sallah shi ne ma'aunin imani da haka duk wanda yake son ya san nauyin imani shi to ya dubi sallolin shi idan sallolinka suna ainihin wato da inganci to ka kwantar da hankalinka kana da imani mai girma kana da imani mai karfi amma daga sanda ka ga sallan ka yana walwana yana kaiwa yana komowa yana wasa yana tangal-tangal to ka san imanin ka ne rauni ne Allah ka sawwaka sannan suka ce sallah shine abin da yake samarwa mumini kwanciyar hankali Allah madaukakin sarki yana cewa alladina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub masu imani suna samun kwanciyar hankali ne a cikin ambatan Allah sai Allah ya ce ku saurara ku ji dama babu abin da yake samar da kwanciyar hankali kamar sallah duk wanda yake nan zai iya zamowa shaida akan wannan batu da zan ambata shin kin taba wayan gari kin samu kanki wani lokaci wasu ayyuka sun sha makance ki daga yin sallah akan lokaci ga wacce ta damu da sallah kenan fa sai ya zamba ki samu kin yi wannan sallah akan kai yadda kika saba yi ba sallar nan zahar ne la'asar magariba ko isha ko sallar subayi ya kake jin kanka a wannan lokacin duk abin da kake yi baka jin natsuwa bini-bini da an kanka a birkice sai kace wallahi ban yi sallah bane haka ne ko ba haka bane da kayi sallan ya kake ji sai ka jin natsuwa gaba ɗaya ko ya faɗa kanka to ku fara rike wannan gabar yana daga cikin dalilin da zai tabbatar mana da cewa lallai sallah na da tasiri mai girma wurin gyaran rayuwarmu wallahi duk abinda mutum yake yi idan yana jin cewa rashin yin sallah na tada mai hankali ko to alaman madalla wannan akwai raguwar imani ta tare da shi kenan amma kai da in ba kai sallah ba normal kake ji baka jin wata damuwa daidai lokacin ne ma zaka ce a dauko maka part 2 na wannan fim ɗin. ka ci gaba da kallo to Allah ya kyauta sai ka fara kama hanyar barin hanyar muminai wanda suke kan musulunci Allah ya kyauta da aka suka ce sallah to shine kamar ka ce abin da yake ɗaukaka darajar musulmi a cikin al'umma idan kai ka san wani wanda yake kula da sallah kai kanka ka duba ya kake jin shi a zuciyarka zaka rinka girmama shi shi yasa zaka ga har a cikin al'umma na daga cikin abin da ake ambatawa wajen nuna mutum yana da kyawun hali sai ka ji an ce kai wance kam tana kula da tsalla wallahi ma'ana da zo a da za a zo a ce wani yana son ya ji labari game da ɗabi'un wata sai a shaida ta cewa kai wance tana da kula da sallah ya ake tunani akan ta cewa tana da kyawawan ɗabi'u amma duk wanda aka ce kai wata ko sallah bata damu da shi ba to an riga an rusa kake nan gaba daya sannan suka ce sallah ita ce wato sanyin idan bayan Allah na gari shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi a cikin hadisin al Ahmad wanda al nasai ma ya fitar da shi manzon Allah yake wa ju'ila qurrata aini fi salati an sanya sanyin idona a cikin sallah wato idan na shiga sallah nakan jin kwanciyar hankali in ji ba ni da wani damuwa ba wani abu da yake ainihin wato ta damun hankali me yasa saboda yayin da kake sallan nan to kana ganawa ne da Allah mahaliccinka duk wani matsalanka dama babu mai yayi matsala sai Allah to yanzu ga ka ga Allah kuna munajati me kuma zai ta dama hankali kaga babu da haka nabi yake cewa an sanya sanyi irin shi a cikin sallah sannan sallar nan da kuke gani to shine wani abu da Allah ya kawo wanda yake inganta alakan bawa da mahaliccinsa idan kana son ka kulla zumunci mai kyau tsakaninka da Allah to ka kula da sallarka. haka sallah shine wani zaki da yake ainihin wato akan harshen masu son ganawa da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake Allah madaukakin sarki yake qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain na raba sallah tsakanin ni da bawa na kashi babu abin da Allah yake wato musharaka da bawansa kamar sallah wato Allah ya raba sallah biyu ya yi shi 50% shi ya ɗauki rabi kai ma ya baka rabi duk wani aiki sai da kaji Allah ya ce abu kaza na bawa na ne ko kuma ya ce wannan nawa ne kamar misali kadiyar azumi Allah madaukakin sarki yake cewa kullu amali ibn adam lahu illa siyam dukkan aikin dan adam nashi ne amma banda azumi fa innahu li wa ana ajri Allah yake azumi na wani ni zan sakan yawo ne azumi da ladan da ba wanda ya san shi sai ni to kaga anan Allah ya jingina wa kanshi azumi ya ce nashi ne sauran ayyuka kuma yace na bawa ne amma wanda aka yi musharaka tsakanin Allah da bayi to shine sallah Allah yake na raba sallah biyu da bawa ne don haka daga lokacin da bawa ya zo zai fara sallah a cikin karatun fatiha a nan ne inda ake samun wannan rabuwa bawa zai zo ya fara da cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin waɗannan ayoyi duk Allah zai ta cewa bawa na ya yaba mu bawa na ya girmama ni ya bani matsayin da na cancanta to daga nan sai bawa ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah ya ce hadihi baini wa baina 'abdi wannan shine abin da muka kulla yarjejeniya tsakanin ni da bawa na domin a wajen bawa na cewa kai kadai zan bautawa kai kadai zan nemi taimako da agajin shi da haka daga sanda ka bautawa wani Allah sai Allah ya ce to ku zama shaida ya warware alƙawarin da ya kulla tsakanin ni da shi daga sanda bawa ya koma yana neman agajin boka ko ɗan tsubbu ko mai sihiri ko ɗan cult to daga nan bawa ya warware wannan alkawari da yace wa iyyaka nasta'in sai Allah yake to bawa na ya ainihin wato warware alkawari tsakanin ni da shi da haka rigiman da za a yi ni wato kwasa tsakanin ni da shi ba wanda ya san shi sai ni da haka a banni da shi kawai to wannan irin wato ta goma shi da Allah ya wa bawa idan bawa ya kiyaye wannan alkawarin sai Allah ya ce to wali abdi ma ta'ala ni kuma bawa na duk abin da ya roƙa zan bashi to daga nan ne sai ka fara cewa ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin to kaji inda Allah madaukakin sarki ya alakanta wato aya a kulli da keke tsakanin shi da bawon shi kenan a cikin sallah sannan sallar na yan uwa masu albarka wani sha'ani ne mai girma shi yasa a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ke cewa wasta'inu bis sabri was salah ku nemi taimako ku nemi cin nasara ku nemi wato dafawa rayuwanku ta hanyar yin haƙuri da kuma kula kula da sallah sai Allah ya ce wa innaha domin kun ga ita sallah domin ita ce ta zo a bisa jinsi na unsiya A sabru was sallah sai Allah ya ce to wa innaha kun ga sallan nan la al'amari ne mai girma sai ce illa alal khashi'i sai akan waɗanda suke kankan da kansu a gaban Allah da haka ba za mu yi mamaki ba idan sallah na da irin wannan girman matsayi saboda mai. saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa abin da ya rabe tsakanin mu musulmai da kafirai shine sallah da haka duk wanda yake tsaye da sallah to musulmi ne wanda musuluncin shi ingantacce ne amma duk wanda ya watsi da sallah to wannan ya fita cikin tawagan musulmai ya kama hanyar zamowa cikin tawagan kafirai Allah ka tsare kai ko kaga wani abu zai sa ka bar aikin da zai cire maka sunan musulmi ya maida ka kafiri hadisin al-Imam Ahmad ne ingantacce wanda al-Imam Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah duk sun fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah abin da ya kulle alkawari tsakanin mu da su wato waɗanda ba musulmai ba shine sallah da aka ce manzo Allah ce faman tarakaha faqad kafara duk wanda ya bata sallah jama'a ku ji manzo Allah yake ya kafirta ba ku ganin wato wasu maguzawa da suke rayuwa kudancin ƙasar nan idan aka samu ɗaya daga cikinsu ya musulunta da ne suke sifata shi sai ce ai ya fara sallah wato wannan sallan ya bambanta shi da su haka musulmai a nan arewaci in za su sifanta musulmi sai su ce wane yana sallah wane mai sallah ne kenan ashe duk wanda baya sallah to nasu ne Allah ka raba mu daga cikin fadawa kafirci malamai a ƙarƙashin wannan hadisin suka tabbatar da cewa wannan dalili ne akan cewa barin sallah mutum ya ƙi yin sallah haka kawai da ganganci da jin cewa shi sallah bai da muhimmanci a wajen shi to wannan ya mai da mutum kafiri idan da a ƙasar da ake da shari'ar musulunci ne to za a hukunta shi a matsayin wanda ya ridda sai sa za ka ji malaman fiqh suna cewa idan aka samu mutum baya sallah to alƙali zai gabatar da shi za a bashi kwana ɗaya biyu uku in bai tuba ya dawo ya ci gaba da sallah ba to za a hukunta a je a cire kanshi ne kawai dan ya zama arni yi ridda Allah ya kyauta sannan al'amarin sallan nan muhimmancinsa ya kai wato yana daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda manyan maluma suka yi fatawa cewa tabbas barin shi to kafirci ne haka an samu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ƙara ambata cewa lallai shi sallan nan da kuke gani duk wanda yayi jayayya da sallah to lallai fa ya kafirta kamar yadda ya zo a cikin hadisi al-Imam Muslim Allah madaukakin sarki ya kara mashi rahma to wannan irin ibada ne irin wannan muhimmancin ‘yan uwa masu albarka sai ka tambayi kanka me yasa aka baiwa wannan ibada irin wannan muhimmancin shine saboda zai gyara rayuwanka ta duniya kuma ya gyara rayuwarka ta lahira ba shi duk abin da zai taimaka wa rayuwanka nan duniya da lahira babu mamaki idan an bashi irin wannan muhimmanci to kai kuma gwargwadon yadda ka kula da shi gwargwadon yadda za ka gaya nagarta da inganci a cikin rayuwanka tun daga nan duniya har sai da za ka koma ga Allah sahabi abdullahi Ɗan abbas wata rana yana kan tafiya wato yana a halin tafiya sai aka ba shi labarin rasuwan wani dan uwan shi kamar yadda al'imamu Ibnu Ibn ya fitar da wannan asari aka ce mishi akwai wani ɗan wanshi mai suna kusam ya rasu yana jin haka fastarja sai istirja'i yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha kun san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake duk wanda Allah ya jarabce shi da wata bala'i ko musiba daga faruwan wannan abin sai istirja'i yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yayi wannan addu'a manzon Allah ya ce babu kokwanto sai Allah ya maida mai abin da ya fi wannan abin alkhairi ko menene da haka kayar da wani abu ne kuɗi ne ko waya ko wani dukiya a'a rasuwa aka yi maka a'a wani bala'i ne auka maka Babu na farko da ake son kai shine kai istirjai sai ka ce ya Allah ka bani ladan wannan musibar da ka jarabce ni sannan ka maye min abin da yafi wannan alkhairi manzo Allah yace illa takhlafahu Allah khairan min sai Allah ya maida maka da abin da yake alkhairi ai wannan ya faru da ummu salama wata rana kowa ya san ummu salama ko a lokacin da mijinta tsohon mijinta mai suna abu salama ya rasu sai ta yi wannan addu'a ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha ta ce amma a lokacin a zuciyanta tana ganin da wahala ta iya samun miji irin mijinta abu salama ce saboda yana daga cikin waɗanda suka musulunta farko farko da Allah yake cewa wasabiquna awwaluna sannan yana daga cikin waɗanda suka yi hijira suka je ƙasar Habasha tun hijiran farko da annabi ya ce wasu sahabbai ke hijiran nan sannan aka dawo da shi ya ƙara yin hijira na biyu daga Makka zuwa Madina yace gaskiya samun mijin irin Abu Salama to sai dai imani tunda dai manzon Allah yace Allah zai maida maka abin da fi wannan to na yadda da manzan Allah na kuma yi imani da Allah da aka sai ta yi addu'an kuma sai ta sawa sarautar Allah ido ne zai faru bayan ta ƙare iddanta sai ga saƙo daga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi yace a je a gaya mata zai aure ta kaga ta samu wanda ya fi mijinta ko bata samu ba ta samu me yasa saboda imani da Allah da gaskata manzon Allah to haka mu ma duk abin da aka gaya mana cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce wallahi kada mu tantama shine bayanan da zamu zo mu ji yau akan sallah idan aka gaya mana fa'idojin sallah da matsayin shi da irin yadda ya kamata mu baiwa sallah kula wallahi mu daina wasa da al'amarin sallah daga wannan bayanan da mutum zai ji a yau idan gobe aka kama shi daga cikin masu wasa da sallah to ya san cewa bai da wani uzuri da zai gabatar wa Allah ya ji tsoron kada ya shiga cikin waɗanda Allah ya ce musu fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata sai aka samu wasu da suka zo ƴan baya sai suka rinka wulakanta sallah adha'u salata wattaba'u shahawat suka rinka biye wa san zuciyarsu dan girman Allah mutumin da aka kira sallah yana ji amma saboda wai yana kallon wani series an kusa gamawa ba a kare ba sai ya ki tashi ya je ya sallah wannan ya biya wasan zuciyar shi ko bai biya wasan zuciyar shi ba sannan ya tozarta sallah ko bai tozarta sallah ba sannan wannan lokacin da ya zauna yana wannan kallace-kallacen banza da wofi waɗanda suka je suka yi sallah za su je su yi sallan su dawo kuma su same ta a wajen kuma ita ba ta yi sallan ba to Allah yake saufa yalqauna ghayya irin waɗannan mutane su wutan su ma ko to ba irin na sauran gaba garin mutane bane sunan wutan da za a sa su sunan wutan gayya sai ka san ko a nan duniya aka ce mutum ya haɗu da gayya ba daɗi ko to ina kuma a ranar lahira a cikin wuta Allah ka tsare da aka jama'a sallah ba a bar wasa ba ba a wasa da sallah ko miskala zarra domin duk abin da mutum yake tunani to bai kai mahimmancin sallah ba shi yasa kaga kowace sallah ba a yin wannan sallar sai an kira sallah kun san amfanin kiran sallah wato a fadakar da wanda ya rafkana kila ko kana kwance kana bacci to wannan kiran sallan ya tashe ka ka gane cewa wani lokaci yayi da za ka yi wani ibada mai muhimmanci to ka haƙura da wannan baccin me yasa a lokacin bayi ake fara kiran sallah as-salatu khairun minan nawm ne ma'ana as-salatu khairun minan nawm sallah ta fi alkhairi fiye da bacci da haka duk yadda kake jin daɗin baccin nan dole haka zaka hakura jama'a ana ganewa ko sannan in aka kira sallar sai ake a dan ba da dan tazar lokaci wanda zaka je ka kimtsa ka nemo ruwa ka je kai tsarki in kana da bukata ka zo ka yi alwala sannan ka zo ka tsaya gaban Allah ka. to irin wannan ibadan kai sai ka kyalar ibadan nan saboda kana wani harka naka na duniya wani ma shashanci yake yi wani ma abin da yake yi saban Allah ne balantana mu iyayenmu mata Allah madaukakin sarki ya kara mana ya kara yadda akan mu muna da ainihin wato sakaci sosai wajen al'amarin sallar nan shi yasa wata rana manzon Allah ya zai faɗi wasu abubuwa yace duk matar da take kula da su to ta kwantar da hankalinta aljannanta garanti ne abu na farko manzon Allah ya ce ayyuman ra'atin ko kuma idza fallatil mar'a khamsaha kun ji da abin da annabi ya fara duk matar da aka samu a cikin wato ayyukanta ba ta wasa da sallanta tana kula da sallanta akan lokaci mata nawa suke kula da sallah akan lokaci wata saboda girke-girke haka ne ko Allah ya kiyaye girkin da kullum ba za a fasa shi ba amma kuma kullum haka za ka yi wasa da sallah ke da kika san za ki girki sai ki ta yadda ba zai yi interfering da sallar ki ba ko kun san da mutum ya rasa sallah a kan lokaci ya fi mai sauki abincin da yake tunani yana dafawa ya kone hadisi ya tabbata a cikin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace allazi takutuhu salatul asr faka annama wutira ahlahu wa wanda yake barin sallar la'asar take wuce shi a kan lokaci to asaran da yayi kaman yayi asaran iyalin shi ne duka kaman yayi asaran duk dukiyar da ya mallaka ne a duniya ina ma'anan asaran iyali da dukiya shine kaman a ce mutum ya fita ya je kasuwa yana kan hanyar dawowa kawai sai ga mutane sun taru a kofar gidan shi ana ta kawo gudunmuwa gidan shi yayi gobara kuma ba a fitar da ko allura ba a gidan sannan duk ƴaƴan shi da ya bari a gidan ya samu duk sun kone kurmus aha kun ga al'amari ne da girma ko to wallahi wannan asarar bai kai asarar sallar la'akar ba dole mai istirjani kuwa lallai fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku ji a ce mutum ya asarar dukiyar shi gaba ɗaya ya asarar iyalan shi duka a ce sai ya dawo yanzu shi kadai ya rage a duniya zai da wani dangi kuma duk dangi shi sun kone a cikin gidan shi asarar nan ta kai asarar rasa sallar la'asar ba jama'a mutane nawa ne suke kin yin sallar la'asar sai bayan sallar isha kaga Allah ya yawa da su sai bayan isha sannan za ta yi azahar la'asar magariba sai ta buge da isha saboda me wai saboda ta je kasuwa tun da tafi ba haka bane ko saboda ta je lalle gobe sallah ba za ta yi sallah ba ko saboda an je an zauna a layi kitso balantana uwa uba an aka ce yau ana buki a gidansu an ce da mama ta ranar ba kwa sallah ko Allah ya gafarta mana to kun gane akwai matsala kenan ko ashe ba za ku yi mamaki ba da muke fuskantar matsaloli a rayuwarmu mu ne muka jawo wa kauna gwargwado yadda mutum yake sakaci da sallah wallahi gwargwado yadda rayuwar shi ke tabarbarewa sai kaga mutum ya rasa wai shi me yayi wa Allah ne haka zaka ga wani ce duk matsaloli shi akan shi ne shine asara kaza shine matsala iri kaza shine cuta iri kaza shine abu kaza shine maza ya tarasa mijin au ga sunan matsaloli kata kata wallahi wasa da sallah ne da mutum zai dawo ya nadama ya tuba ya gyara daga yanzu din nan to alkawari ne zai ga yadda rayuwar shi zai canza daga yanzu zuwa lokacin da ya kula da sallar nan Allah ya ba mu ikon gyara to kun dai ji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko kuma sahabi abdullahi dan abba a lokacin da aka ba shi labarin rasuwan wannan dan uwan nashi kusam sai istirja'i ko irin yadda muka ci annabi ya ce duk wanda ya istirja'i nan zai samu falala shikenan abokan tafiyan shi suka ce sai muka ga sai ya sauka akan abin hawa sai ya alwala sai ya koma gefen hanya sai na nafila raka'a da ya sallame sallam. sai ya dawo cikin mu sai muka ci gaba da tafiya to sai wani suka ce a ah, ana gafata malam lafiya muna kan hanya labarin rasuwar dan uwanka ya ya ka bayan kai istirja'i kuma ka tsaya kai wata nafila me yasa sai ya karanto wannan ayan da cikin suratul baqara yace ba ku ji Allah ya ce wasta'inu bis sabri was salati ba wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in Allah ne yace mana mu rinka neman sauki da sassaucin raɗaɗi ta hanyar yin sallah idan wani abu ya same ka ka ji damuwa to yi ƙoƙari ka je kai alola a wannan lokacin kai nafila laraka biyu in Allah ya da kafin ka sallame za ka ji wannan damuwan ya yi sauki a zuciyarka duk girman wannan matsala wallahi ba ka kwana da shi ba domin ruku'un nan da kake yi da sujudan nan da kake yi to kaman wani kaya ne dama akan ka na damuwa da kayi ruku'u sai ya zube da kayi sujuda sai ya watsi da aka kafin kai nafila a biyu shikenan Allah ya yi maka dukkanin wannan damuwa ka ji sirrin wato da yake karkashin wannan aya shine abinda Abdullahi dan Abbas ya fassara a aikace al-allama al-amin ash-shanqiti Allah madaukakin sarki ya jikan shi da rahma a cikin tafsirin shi Adwaul Bayan da yazo karkashin wannan aya yace da Allah yace wasta'inu bi sabri was salah sai ce ai ista'inu bis salati ku rinka neman wato amfani da sallah wajen taimakawa cin nasaran ku a rayuwa ina wadda take fama da asara a cikin harkar kasuwancinta tana ta yin business amma tana ta yin asara da ta canza wani business din ta ƙara yin asara da ta sa kuɗi a nan a ce an yi asara ina wacce take fama da matsaloli na rashin iya karatu kin je kin fara hadda hadda ya ki zama an kai ki makarantar islamiyya kin kasa fahimtar karatu makarantar bokon ma dan waye din nan na zamani an gagara ki kullum ba abin da suke tashi kike tashi da shi sai F9 matsaloli ko ta ko ina ko an kai ki ki koyi dinki nan ma kin kasa ko zare kin kasa zurawa cikin allura haka akwai matsala kenan ko wallahi duk wanda yake fama da waɗannan matsalolin yanzu dinnan kina komawa gida je ki nemi ruwa ki dauki buta ki alola ki raka a biyu ki ce ya Allah na yi wannan sallar domin in nemi wato gyaran matsalar da nake fama da shi na kasa cin jarabawa ko kasa zaman gidan aure ko kasa samun mijin aure ko sana'a ta ki hannu ko rashin iya sana'a wallahi ka je ka nemi wato taimakon Allah da wannan sallar Allah zai yaye maka domin Allah ne ya alƙawari cewa wannan sallar to ku yi amfani da sallah wajen neman cin nasara a rayuwarku jama'a ana fahimta ko al-imamu shafi'i yace li'anna salata saboda ita sallar nan da kuke gani ni'mal mu'inu ala dawa'ibi dahar wallahi shine abu mai girma da yake taimakawa mutum akan dukkan matsalolin rayuwar shi yanzu misali idan mutum bai da kuɗi in aka ce mai zai samu mahaifin shi ko mahaifiyar shi ko wani mai taimakawa ba za ka biya ga zauna ina cewa da Allah na zo ne ka taimaka min ba to taimakon da za samu a cikin sallah ya fi wanda za ka samu akan a wajen kowane mutum ba shugaban kasa ba ba sarkin gari ba ba gwamna ba ba attajirin anguwa ba ba wanda zai iya taimaka maka irin taimakon da sallah zai yi maka wajen biyan bukata da aka ka gabatar da sallah wajen neman biyan bukatunka kowane ilimi an gane wannan da ke ko sannan ya ce wa ala khairi duniya wal akhirah kun gani ko sallan nan yana taimakawa mutum ya samu alkhairin duniya da lahira daga wannan sirrin yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yake cewa awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah abu na farko da za a yi wa mutum hisabi ranar alkiyama shine ne sallah mai annabi ya ce, idan aka binciki sallanki aka ce wance zo a kawo littattafai da aka rubuta aikin ayyukan ki sallah sai aka bincika aka bincika aka bincika sai aka ga kaci maki wanda za a ce good a sallah ko sun san dama mutum abin da ake so shine alkhairan shi su fi sharrin shi yawa to idan aka bincika ayyukanka aka ga sallanka yayi kyau to sauran aikin sai Allah ya ce ba sai kun duba sauran ba tunda dai sallah yayi kyau sauran ma a bashi duka ya cinye shi me yafi wannan yan uwa masu albarka amma da zaran an samu matsala a sallanka to sai a ce a ɗauko azumi shi ma a duba an san sai an samu matsala a ɗauko zakka a duba an san sai an samu matsala biyayyen iyaye duk sauran ma sai a bincika jama'a ana ganewa ko da haka wajibi mu baiwa sallolin nan namu muhimmanci domin mu gyara rayuwar duniyar mu da mu sai malamin ya jawo wannan aya yace kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar lallai sallah wannan ayan qur'ani ne ko ba ayan qur'ani ba qur'ani magana Allah ne ko ba qur'ani magana Allah bane shin maganan Allah gaskiya ne ko ba gaskiya ba to ku ji abin da Allah ya ce Allah ya ce inna salata sai da ya kawo harfin nasba wat tawkid lallai tabbas kun ga sallah sai Allah yake tanha anil fahsha'i wal munkar wallahi sallah tana hana alfasha me alfasha ne dabi'u munana dabi'u na rashin mutunci duk wanda yake sallah irin wanda Allah yake yi sai sallar shi ta hana shi daga waɗannan irin dabi'u ba za a rinka ganin shi yana aiki wanda za a ce a sha tir kaico wallahi ba za a yi mashi haka ba sannan wal munkar da duk wani abu wanda mutane za su kyamace ka akan shi wani abin ki ba za ka aikata shi ba in dai kana sallah jama'a ana ganewa ko za mu zo mu ji maganganun da malamai suka faɗi game da to me yasa wani lokacin za a ga ga wata tana sallah amma kuma tana aikata wasu nau'ukan alfasha ga wata tana sallah amma tana aikata wasu nau'ukan munkari to me yasa kenan alqur'ani ba gaskiya ya faɗa ba a ba zai yi ba qur'ani gaskiya ne daga ita mai sallar ce aka samu matsala daga shi mai sallar ne aka samu matsala to za mu zo mu ji ne matsala Allah ya sa mu dace al'allamatu Muhammad ibn Salih al-Usaini Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahma da ya zo. yana bayani akan wannan ayar shi ma yace wa min fawaidil aya daga cikin fa'idodin da zamu samu a cikin wannan aya shine fadilatu salati wato falalar sallah haitu innaha mimma yusta'anu biha 'ala al-umur kun ji shi ma abin da yake yace ashe wannan sirrin Allah ya nuna mana ne cewa mu rinka amfani da sallah muna neman taimako akan matsalolin rayuwarmu kun ji tasirin sallah akan rayuwar ɗan adam ko duk wani matsalar rayuwa wallahi zaka yi amfani da sallah ya gyara maka wannan matsala da haka ina ƙara maimaitawa kina fama da matsala ne na rashin zaman lafiya a gidan aurenki to ki rike sallah yanzu nan zaki ga Allah ya magance miki wannan matsala kina fama da wasu ƴaƴa ne wanda Allah ya jarabce ya jarabce ki da su marasa jin magana wallahi ki dawo ki rike sallah akwai gyaran halin waɗannan 'ya'yan a cikin ki kina fama da matsaloli Allah ya jarabce ki da wani ɗa wanda duk inda ya je to sai mutane sun yi mishi tofin alatsi ne saboda zai musu sata zai musu rashin kirki zai musu kaza zai musu kaza kin rasa yadda za ki yi da yaron wallahi ki zo ki riƙe sallah a cikin sallar nan ki ta gaya wa Allah ki ce ya Allah ɗata wance ɗana wane ka gyara mun shi ba ku ga abin da Allah ya faɗi game da annabawa ba ku karanta suratu maryam da Allah ya zo yana bayani game da annabi Idris ce wazkur fil kitabi Idris inna kana siddiqan Nabiya wa rafa'nahu maka Allah ce wa kana ya'muru ahlahu bis salati su annabawa sun san sirrin da ke karkashin sallah shi ma manzon Allah Allah yace mishi wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha da haka annabawa kaf ba sa wasa da sallah mutanen kwarai mutanen arziki mutanen kirki gaba ɗaya ba sa wasa da sallah kuma wallahi duk wanda kuka ga baya wasa da sallan iyalin shi da ƴaƴan shi sai kun ga nagarta a cikin waɗannan ƴaƴan amma yaran da za a bar su ba a damu da sallan su ba uwayen su ma ba su damu da sallolin ba to ba irin matsalan da ba za a samu a wannan gidan ba Allah ya zaunar da mu lafiya da haka malam Usaimin yace sallah tana da tasiri mai ƙarfi wanda za a iya neman taimako da ita a samu ingancin rayuwa a gyara rayuwarmu sai ce wa shu'unul hayati kun gani ko wa ala hayati da kuma duk sha'anin rayuwarmu an sa rana za a aure da ɗiyaki abubuwa sun yi tsauri an kasa haɗa mata kayan ɗaki kin je wajen wani ya yi miki alƙawari har yanzu bai biya ba kin je wajen ƙanin mahaifinku shi ma ya ce kasuwanci ya ga kin rasa yadda za ki ko kuma ga kwanaki saura kaɗan an ce bayan sallah koma gida ki ta sallar dare wallahi za ki sha mamaki ta inda baki tsammata ba sai Allah ya kawo miki mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah wallahi sai Allah ya kawo mishi mafita idan da za mu tsaya mu ta buga misalai na waƙi abin da ya faru a zahirin rayuwar wasu al'umma ɗai ɗewa a cikinmu wallahi misalan za su yi yawa da ba za su iya kawo su ba har tsawon lokacin da namu ya kare akwai wanda ni na sani kowa zai iya shaidan cewa wane daga cikin waɗanda ake ganin su talakawa ne irin na ƙarshe ɗin nan amma wallahi da ya fara kulawa da sallah duk wani matsalar rayuwar shi ba wai wani dukiyar yake da shi ba amma da ya kasa wani abu a gaba saboda sallan da yake yi sai Allah ya kawo mai mafita shi ma bai san ta ina Allah ke kawo mishi mafita ba da haka yana rayuwa cikin aminci da kwanciyar hankali saboda ya kula da sallah to haka ni ma inda zan kula da sallah ko wallahi Allah ba zai fasa cika alƙawarin nan nashi ba domin Allah baya saba alƙawari haka ke ma da zaki kula da sallah ko to yanzu ke zaki rinka ba wasu labari cewa o'o oh, oh, ashe maganganun duk da muka ji a wajen karatun nan a rana kaza game da sallah ashe gaskiya ne kun ga yadda Allah ke shige min cikin lamun rana yanzu kam ni ina cikin kwanciyar hankali ina cikin rufin asiri to sallah na da wannan ainihi wato tasiri Allah ya ba mu ikon kulawa da sallah malam usaimi ne ci gaba da cewa saboda ne saboda Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar a can kuma Allah ya ce wasta'inu bis sabri was salah sai ce wa nahnu na'lamu ilmal yaqini mu kuma mun sani ilimi na yaqini anna hadha khabaru sidqin kun ga maganar da muka yi wannan fazance zance ne na gaskiya domin Allah ne ya faɗa da haka babu ƙarya a cikin magana tabbas abinda Allah ya faɗi gaskiya ne la miryata fi wallahi babu kokonto a ciki kada ma mutum ya yi dar kada ya kokonto gaskiya ne Allah ya ce sallah na taimakawa ingancin rayuwar ɗan adam jama'a ana fahimta ko sai ce wa qad rawa anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annahu kana shi ma sai ba da labari irin wancan da muka faɗi na halin manzon Allah yace an ba da labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance a cikin hadisi al-Imam Muslim kenan idza jazabahu amrun idan wani al'amari ya zo ya dame shi to amara bis sala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a idza jabazabahu amrun salla idan wani al'amari ya zo ya takura mushi ya shiga cikin damuwa kawai sai ya shiga sallah da ya shiga sallan nan da ya ji Allah ya yi mishi wannan damuwa wa amara sallallahu alaihi wa alihi sallama bis salati li mudafa'atil fitani kun gani ko manzon Allah ya yi umarni cewa a rinka yin sallah domin a kore fitintunu da Allah madaukakin sarki yake jarabtan bayi da shi kamar yadda ya zo a cikin hadisin ummu salama kun ji wancan ummu salama da muka bada labari ko ita ta ruwaito wannan hadisin me tace Allah ya kara mata yadda tace kaza rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a ku saurari wannan karatun da kyau ummu salama tace wata rana manzon Allah yana gidana ni ne da girki a rana yana daki na can tsakar dare yace sai na ga manzon Allah sai tashi sai ya tashi daga baccin da yake da ya tashi mai yi sai ce istai kaza rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fazi'an manzon Allah ya tashi a firgice me kike tunani kuna kwance da mai gida kawai sai ki ji ya ɗandara ihu ya miƙe yana tsalle tsalle sai a fita ta window ko <laughs> to manzon Allah ba wai miƙewa yana tsalle tsalle ba amma yanayin da ya tashi kamar wani abu ne na tsoro ya firgita shi sai ya tashi a firgice to bar ku ji abin da manzon Allah ya cewa ya kulu ce sai naji manzon Allah yana cewa subhanallah tsarkiya tabbata ga Allah Allah ka tsare mu ma anzalallahu min alhazain. ya Allah me kake shirin saukarwa ne a cikin matsaloli da za su faru a duniyar nan wato an nuna wa manzon Allah wasu fitintunu ne da za su faru a duniya shine hankalin shi ya tashi saboda shi manzan Allah kullum tausayin al'umman shi ne a zuciyar shi shi yasa kullum addu'an shi Allah ya zaunar da al'umman shi lafiya kada Allah ya hallaka al'umman shi irin yadda ya hallaka al'umman da suka gabata kun san al'ummomin da suka gabata Allah ya hallaka wasu da iska iskan wuta mutane suna gida suna ɗakunansu kawai sai ga soyayyen iska yana zuwa yana ƙone su da haka mutum ya tashi zai miƙe a haka kawai sai ya sandare ya kone da iska mai zafi mutane annabi salih wasu tsawa Allah ya saukar musu tsawa wannan suka rinka jin ƙara tun kunninsu na iya ji har sai da ya rinka toshe kunninsu har sai da ya rinka gusan musu da hankalinsu har sai da suka rinka suma suna mutuwa mutanen annabi adawa kenan su kuma wasu mutanen Allah madaukakin sarki ya ce mala'ika ya ɗauki duniyar ne kaf yayi sama da shi sai ya kife shi mutanen annabi lutu ba irin azaban da ba a al'ummomin da suka gabata ba to manzon Allah saboda tausayin mu sai ya roki Allah cewa ya Allah ni al'ummata kada ka hallaka su irin yadda kai wa al'ummomin da suka gabata Allah ya ce na yi maka wannan alƙawarin to amma kuma manzon Allah na kwance sai ya ga wasu bala'i za su faɗo duniya shine sai ya firgita ya tashi to da ya tashi sai ce ya Allah wannan waɗanne irin bala'o'i ne ka tsara cewa za su faru maza wa maza a unzila min alfitan me Allah ke shirin saukarwa ne na fitintunu manzon Allah da ya ga haka kamar yadda al-Imam Ibn Hajar ya kawo a cikin Fathul Bari da yake sharhin wannan hadisin yace fitintunu da Allah ya alƙawarin za su faru a duniyan nan su ne aka gwada wa manzan Allah a bacci ne sai manzan Allah ya ga bai ga ta bacci ba sai ya miƙe to muhalli shahid din ne da annabi ya tashi sai ya ce man yuqiza sawahibal kujra jama'a wa zai taimake ni ya tada mun mata na daga baccin da suke yi kowace ta je ta yi alola ta zo ta fara sallah saboda kada wannan fitinan ta shafe shi ta ji manzan Allah ne yake matan shi su yi sallah saboda kada fitina ya same su da aka duk gidan da ba a sallah musamman na nafula, wallahi wannan gidan fitintinu za a rinka gani iri iri sannan duk gidan da ake kula da sallah ko wallahi sai kun ga Allah ya rinka kare gidan daga fitina wani abin da za a yi a yi gobara a wani gidan sai ka ga irin shi ya faru a naka gidan ninkin ba ninki amma Allah bai sa an yi gobaran ba saboda ne saboda ana sallah a gidan wani lokacin za ki ga sai kin fito za ki zo wajen wa'azi ga ki ga inda za a yi wa'azin sai ki tuna la na fa gas a kunne kuma na ɗaura wuta a bari in koma kina zuwa sai ki ga wuta ya gama konewa kaf sai ki kashe da hannunki saboda ne saboda kina sallan nafila a gidan amma inda ba a yi fa wutan lantarki kawai za a kawo sai fakin kawai sai ya kama gobara da haka kiyaye yin sallah a gidaje shi yasa manzo Allah ya ce babu sallah da yafi falala wa da namiji kamar sallar jama'a a masallaci ko to bayan sallar da zai yi na jama'a a masallaci to sallar nafilfili kuma ya yawaita yi a cikin gidan shi ita kuma mace sallah a cikin uwar ɗakarta ya fiye mata alkhairi fiye da wanda za ta fito falo ta yi wacce za ta yi a falo ta fi alkhairi fiye da wanda za ta yi a tsakar gida na tsakar gida ya fi alkhairi fiye da wadda za ta yi a masallacin anguwansu ta tsaya a anguwansu ta yi sallah ya fi alkhairi fiye da wadda za ta yi a masallacin manzan Allah ku girman darajar sallah a masallacin manzan Allah amma ga kiyama ce manzan Allah ya ce ta yi a uwa daga ta yafi mata alkhairi jama'a ana fahimta ko da aka sallah wata ibada ce ne matukar muhimmanci mu ƙara ba ta kulawa to wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce wa zai tada min iyalaina wato matan shi kenan likai yusalliyanna kun gani ko saboda su tashi su yi sallah kenan ashe sallar dare yana kare mutum daga fitintun sallar dare da muke gani din nan ka tashi kai nafila ko da raka'a biyu ce ka tashi kai nafila ko da raka'a ɗaya ce mafi karancin wuturi kenan ko wallahi yana kare mutum daga fitintunu jama'a akwai wani malami daga cikin malamai magabata daga cikin abin da Allah ya tsare shi daga sharrin yan fashi barayi masu hauro gida tsakar dare wallahi shine sallar dare kun san me ya faru Allah cikin ikonsa ya bashi ikon tashi a wannan daren sai je alola yace bari ya nafila raka biyu kafin ya ci gaba da bacci ya fara sallar nan ashe akwai barawon da ya hauro katangan gidan shi yana kaiwa saman katanga kawai sai ya ganshi shi kuma yayi kabbara yana cikin karatun alkur'ani aka ce ayan da ya ji ana karantawa ma shine alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wai shin lokaci bai yi ba ga bayan Allah masu imani su mai da lamarinsu su tausasa zuciyarsu su koma su masu bauta wa Allah wannan farawon ashe ya iya yaki da da'ishi ya taba zuwa islamiyya shi ba ya gudu sai ya ji wannan ayan ce sai ya ji kamar da shi ake yi Allah na ce mushi lokaci fa ya kure ya marma zai tuba daga wannan sabon Allah annan ne akan ka yana kan katanga fa yace wallahi daga nan ya fara yace lokaci yayi ya Allah na daina wannan barnan dalilin da yasa ya sauka kenan ya fasa sata sannan da ya koma gida gari na wayewa ya je sake ɗauko ƙur'anin shi da littattafan shi sai ya koma makaranta bai bar duniya ba shi ma sai da ya zama wani babban malami a zamanin shi kun ga me ya jawo mai wannan alkhairin Sallan, sallan ma fa ba shi yake yi ba wani yake yi kun ga alkhairin sallah ko da haka idan Allah ya azurta ka da 'ya'ya a gidanka wanda suke tashi suke nafilar dare ka gode wa Allah baka san irin bala'in da suke tare maka a gidan ba to kuma 'ya'yanka ba za su sallah a gidanka ba sai ka ba su tarbiyyan wanda zai iya tashi ya sallah idan kina zama ne a gidanki kina kallon fina-finai da 'ya'yanki me za su ba muhimmanci 'ya'yan kallo idan ka tashi a gidanka zama kake da kai da ƙawayenka da 'ya'yanka kuna gulman wasu 'ya'yanka mai za su yi a gidan gulma amma sun taso sun ga kina tashi cikin dare kina salla su ma mai za su yi sallah ai kaifa ma ya kunul murabbi ya kunul murabba kamar kumbo kamar katanka jama'a ana ganewa ko da haka kowace kowannen mu mu tambaye kawunan mu yaya tarbiyyar mu da ƴaƴan mu to wannan sallan da ka kwaya ɗaya zai tashi yayi ko baka san adadin fitintunin da zai tare maka ba sannan ke ma wacce zaki tashi ki yi baki san adadin fitintunin da zai kare miki ba shi yasa ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a karkashin ayan wadh-dhakirin Allah katiran wadh-dhakirat me annabi ya fassara manzon Allah yace shine mijin da zai tashi tsakar dare zai yi nafila sai gama kashi a kwance sai ya lallaba ita ma ya tashe ta cikin sanyin hankali ya ce amarya ko uwar gida ki tashi mai nafilan nan tare mana manzan Allah ya ce har in bacci ma ya mata nauyi ta kasa tashi sai je ya sa ruwa a hannun shi sai ya zo ya shafa fuskar nan mai daraja sai ta ji baccin ya gudu sai ta ce to mai gida barin tashi sai su yi nafila tare suna yin wannan nafilan tare suka yi sallar a jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nan take sai Allah ya ce a rubuta sunan su su biyu a cikin bayin Allah azzakirin Allah kaseeran wa zakira haka manzon Allah ya ce matar da ta tashi tsakar dare za ta yi nafila ita ma sai ta ga mijinta bacci ya mishi nauyi yana kwance ya kasa tashi sai ta je ta tashe shi cikin tausasawa cewa mai gida ka tashi mai sallah aka ce shi ma idan bacci ya mishi nauyi ita ma sai ta shafo ruwa a hannunta sai ta shafa fuskar shi nan irin wannan tashin na na soyayya ko sai ta tashe shi ba wata za ta je ta yi a yi rigima ba ta wajen za ka tashi ta kare kawai kowa na talla kai ba ka yi a <laughs> ba haka za a yi ba sai a samu matsala ko ko kuma ta je ta ko kofin ruwa ta kwara mushi aka ta ce annabi ne yake in zuba ma ruwa a ba haka annabi ya ce ba ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya sa mu dace dan uwa masu albarka wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi fassara da haka to kafin mu je a gaban karshe karshe an yi mini isharar lokacin namu ya fara masowa malamai suka ce abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi a ƙarshen hadisin nan to ya kamata a tsaya a kula da shi domin a ƙarshen hadisin sai annabi ya ce rubba kasiyatin aw kasiyatun fi dunya ariyatun fil akhirah manzo Allah yake so da yawa zaka ga mutum Allah ya suturta shi a nan duniya amma wallahi ranar tashi alkiyama idan aka ga tonan sililin da Allah zai mishi kare ma ba zai ci ba a nan duniya ana mishi kallon mutunci ana mishi kallon mutumin arziki ana mishi kallon mutumin kirki ana mata kallon salaha kullum ita ce nan hijabi kullum ita take fara zuwa wajen wa'azi ita take bude makallaci, ta sanya turare za a yi wa'azi muhazaran mata amma wallahi ranar tashin alkiyama idan Allah ya fito da sakamakon ayyukanta za Allah ya ce ko kare ba zai ci ba za a ga irin sheke aya da take yi wanda ba wanda ya sani sai Allah to annan sai Allah ya tona mata asiri to ina amfanin ina amfanin ba dubare a nan duniya an dauka ke mutum ya kirki ce ashe wata karamar shedani yake ba sani ba Allah ka tsare to me zai kai ga haka shine suka ce wannan alamar wato mutumin da sallan shi yana yi ne dan ganin idan mutane riya yake yi ba dan Allah ba shi kuma Allah baya karban aiki sai wanda aka yi domin sa ashe kenan duk yadda ake faɗin muhimmancin sallar nan to idan zaka yi ya zama manufan ka shine saboda Allah kada ka yi dan mutane kada ka yi dan yaba ka kada a ce kai wanda ai ko Fatimatul Adawiya albarka in dai wajen sallah ne kun san ce Fatimatul Adawiya ita ce tana sallar jiya da sallar yau da alwalan jiya saboda tsabarajen kula da sallah aka ce duk sanda aka zo gidanta tana kan buzu tana kan da juma to kada ki yi ki domin wannan riyar kada ki yi domin a yaba ki ki yi ne domin Allah ya yarda da ke kuma ya baki ladan abin da kike yi wasu malamai suka ce ma'anan wannan rubba kasiyatun fi dunya ariyatun fil akhirah shine wato da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a tada matan shi ko a tashe su fi sallah sai manzo Allah yake yi wa al'umma ishara akan cewa dan mutum ya zama na kirki to kada matar shi ta dauka cewa kirkin shi zai sa shi cikin ko zai sa ta cikin alfarma dole ita ma sai ta yi wa kanta dan in ba haka ba ai matan manzon Allah ya kamata a ce sun iya shiga alfarman manzon Allah ko amma manzon Allah yake a kashe su su ma su sallar su da kansu domin in ba su yi wa kansu ba to ba za su shiga alfarma mai alfarma ba da aka ina ke matan malam matan malam tana ji to ki rinka yin aiki irin na malam ke ma <laughs> kai ki zama matan malam na bahaushe kun san a ƙasar hausa har ce matan malam to ita ce mara ji a anguwan ce o oh, kai dai ka ga matan malam eh ba dai halin malam ba to ke zama irin wannan ki zama kina kokarin ibada ke ma irin yadda ake ganin malam da nagarta to ke ma ki zama mai nagarta domin kasantuwan ki tare da mutumin kirki a ranar lahira ba da wannan Allah zai miki hisabi ba ke ma Allah zai baje kolin ayyukan ki ne yaya kike sallar dare yaya kike kula da sallolin guda biyar da shi Allah zai miki hisabi ina fatan jama'a an gane Allah ya sa mu dace to yan uwa masu albarka waɗannan fa kusan kaman ka ce shimfiɗa ne da za su nuna mana ne muhimmancin wannan maudu'i yanzu ya kamata a ce mun shiga cikin bayanin tsarin sallah wurin gyaran rayuwa yanzu muke son mu fara bayani kuma an ce lokaci yayi to ya za a yi kenan <laughs> sake dawowa to bari mu ɗayi mana nuni ko da kaɗan idan Allah ya sa mun samu lokacin dawowa lokacin ne ya yi kunci idan eh, na san su malam sun sun jima suna ta neman a zo a yi wannan amma wallahi lokacin ne ya yi kunci kwarai da gaske akwai wasu nishafatin amma to insha Allah in an samu daman za a dawo amma bari mu dan karanta kaɗan mu ji wani irin tsari sallah ke da shi wajen gyaran rayuwarmu na duniya da lahira al-imamu wanda muka kawo magana shi ɗazu a cikin tafsirin shi adwa'ul bayan gashi yake cewa a cikin bayanin can ayan da Allah yake cewa mu nemi taimako da sallah to yaya neman taimakon sallah zai gyara rayuwarmu sai yace aljawab anna salata hiya akbar mu'inin ala zalik wallahi rayuwar dan adam abu mafi girma da yake gyara rayuwar shi shine sallah li'anna al'abda idza waqafa bayna yaday rabba domin kamar yadda muka faɗi a baya duk sanda ka zo kai kabbara ko kai Allahu akbar to kamar kayi connection ne tsakaninka da Allah manzo Allah yace Allah na gaban mai sallah ga ka gashi wato kamar Allah yace maka to gani ne bukatanka haka fa shine al-musalli yunaji rabbahu mai sallah yana magana ne da Allah kai tsaye me kake tunani yanzu a ce ka samu wani dama an ce ka je ka gana da shugaban kasa kuma shugaban kasa shugaban kasa sai ce ka gaya mun me kake so in maka da Allah ka samu dama ko baka samu ba to yanzu fa ba magana shugaban kasa ake yi ba magana Allah mahalicci to duk sanda bawa yayi takbiratul ihram to ya fara ganawa da Allah ashe kaga dama ce kake samu duk sanda ka tsaya gaban Allah zaka yi sallah idza waqafa baina yaday rabbahu yunadihi idan ya tsaya gaban ubangijinsa yana tattaunawa da shi wa yatlu kitabahu karanta karanta aya sai ce tazakkar ma inda Allah min minar sawa to da ka fara sallar nan ka fara tunanin irin yawan ladan da Allah ke da shi kun sa a cikin wani hadisi Allah madaukakin sarki yana cewa da zai tayar da halittun mutane gaba daya tun daga na farko wato tun daga kan annabi Adam har zuwa ɗan autan 'yan adam wanda kun ga har yanzu ba a haife shi ba ko sai a tara su a wuri guda sannan a tattaro aljani su ma gaba ɗayansu tun daga na farko har na ƙarshe su ma a tara su a wuri guda sai Allah ya rika cewa kowa ya faɗi buƙatar shi duk abin da kake so ka faɗa Allah zai baka sai kowa ya rika faɗin burin shi yanzu ke yanzu yadda ke zaunan nan ki yi tunanin in an baki wannan daman me zaki roƙa, wata ta ce ya Allah hijabin sallah to kila matsalar ta kenan ko ka san wasu ba san me ya kamata su roƙa wa kansu ba kun tuna hadisin nan aljanna na ƙarshe da zai shiga aljanna haka Allah zai mushi idan ya gama shan azaba a wuta Allah ka tsare mu daga shiga wuta in Allah ya yafe mushi daga ƙarshe shi ma sai a ɗauko shi a sa shi aljanna to in aka kawo shi aljanna sai ya rasa inda zai je ko ina sai ga an riga an cike sai sai ya Allah ba waje sai Allah ya ka duba da kyau kai ma wajen ka nan sai ya je ya komo ya je ya komo ya ce ya Allah ban faga waje ba sai Allah ya ce to tamanni kai burin me kike son a baka sai ce ba ya Allah ni da nazo in samu koda boy kwata sabani sai Allah ya ce a ka faɗi duk me kake so za a baka ya ce in mm, Allah Allah ya ce ka faɗa shi kenan sai fara cewa ya Allah ina son kaza sai Allah ya ce an baka ina son kaza sai Allah ya ce an baka tun yana faɗi da nishaɗi sai ya fara tunani sai ce in mm, sai mai ma an kure shi wallahi idan aka kure shi kaf kuma duk abin da ya faɗi Allah ya bashi sai Allah ya ce mai amma fa baka faɗi kaza ba sai ya ce yawwa haɗa shi an gane ko shi ma duk an gama tuna mishi abin da yake so amma bai sani ba shine muhallin shahid dan adam saboda rashin cikan ilimin shi akwai abin da yake so amma bai san abin ba to shine nake cewa kowa ya tunani da Allah zai bashi wannan daman cewa ka faɗi abin da kake so a rayuwanka in ce ta yanzu me zaki ce wata za ta ce keken dinki ne yau to kin ji ko wata ta ce sosai to muhallin shahid Allah madaukakin sarki ce kowa ya faɗi abin da yake so zai bashi idan aka gama ba kowa bukatan shi ko sai aka gwada abin da aka ba kowa din nan da taskan falalan Allah Allah ya ce wallahi ba abin da zai ragu a cikin taskan shi in ma da abin da zai ragu to kwatankwatan a ɗauki allura ne a je a tsoma a ruwan teku ba ka ruwan bokiti ba ruwan teku sai a zaro alluran da Allah ruwa adadi buta nawa alluran zai ɗibo to gwargwadon abin da allura zai rage a ruwan teku ko gwargwadon abin da Allah ya gama ba kowa bukatar shi abin da zai rage a taskan Allah ke kun ga an san an yi wani abu to ashe kenan duk wanda yake son wato wani bukata a wajen Allah to idan ya shiga sallah ya tuna cewa Allah shine mai irin wannan taskar kuma a yanzu dinnan yana magana ne da Allah duk abin da ya gawa Allah Allah zai mishi shi yasa kuka ji manzo Allah yake ba mu shawara idan mutum na cikin sallah ko kana zuwa sujuda kan mata lamba wajen roƙon Allah saboda duk ka a nan wajen Allah zai biya maka ina fata an gane fajitahidu fi du'a fa qaminun an yustajaba lakum domin wannan matsayin shine matsayi mafi girma da bawa yake tsayawa a gaban Allah Shi ne ka nuna wa Allah kai ba kowa ba goshinka fuskanka mafi daraja Ga shi ma ka turbutsa shi a kasa da ka ya Allah abinda nake bukata shi ne bukata kaza sai Allah ya ce an yi maka ya Allah matsala na ma kaza Allah ya ce an yi maka da haka ka gama sallan nan duk bukatunka Allah ya biya maka Allah ka sa mu dace to sai malam ce in mutum ya tuna irin girman ladan da yake a wajen Allah ya kuma tuna hukumar da Allah ke yi wa wanda ainihin wato baya yi wa Allah da'a ta hanyar yin sallah to zai gane cewa na zai gane cewa to a wannan muhalli ya kamata ainihin wato ya inganta tsayuwar shi gaban Allah to a gaban karshe wa masu albarka kamar yadda yi mana wancan tambaya me yake sa ake ganin wasu na yin sallah amma kuma sallar su ba ta gyara musu komai a rayuwarsu ai za mu iya ganin haka ko a ce ga wance tana yawan sallah amma dai ba ta bar mugayen halaye ba me sa malam muhammad Ibn salih al usaini ya faɗi wannan a cikin bayanin shi Ya ce so da yawa za ka ga mutum yana yin sallah amma kuma bai bar alfasha ba kuma Allah ya ce sallah na yin hani daga alfasha mutum yana yin sallah bai bar ababen ki ba amma kuma ainihin wato sallah na hana mutum aba sai ya ce wannan ya nuna shi wannan bawan baya cika sharuɗan sallah ne da kuma ƙa'idodin da annabi ya karantar wajen yin sallah yaya manzon Allah ya karantar da sallah to ba irin sallah manzon Allah yake yi ba me da ne ake bukatan a samar na natsuwar zuciya da natsuwar gaɓoɓi a sallah to shi sallar shi babu wannan natsuwa to duk wanda sallar shi babu natsuwa kamar yadda Allah yake cewa allazina hum fi salatihim khashi'una ko to shi sallar shi babu khushu'i da haka in ya fara sallah kawai ana ganin shi a tsaye ne amma tunanin shi ba sallan bane yana can yana tunanin wani abu cewa to tela na kuma ya hada min riga na ko bai hada ba oho to ni yanzu <laughs> shi ke nan tunanin shi to wannan sallan ba zai samu ma mutum sakamakon da ake samu ba ko kuma mutumin da yake sallah yake waige waige haka annabi ya ce da zarar mutum ya zo ya fara sallah yana waige sai Allah ya rabu da shi sai ya ce wannan is not serious sai Allah ya tashi a gaban shi da haka yanzu yana sallah ne ya tasa abin da yake a gaban shi a gaba amma dai Allah ya tashi a gaban shi ko kuma mutum ya rinka sallah yana kwakwafan kuciya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to wannan ma ba sallah yake yi ba manzo Allah yake duk wanda yake sallah yana kokkote irin na kaza kun san kaza ne in yana cin abinci sai ga kop kop kop ko to ana son mutum ya rinka nutsuwa a sallah shi yasa manzo Allah yake sallu kama ra'aytumuni usalli sannan kuma kamar yadda muka ce yin sallah akan lokaci rashin yin sallah akan lokaci na daga cikin abin da ke jawo mutum matsala ya zama sallar shi ba shi da fa'ida to balatana kuma mutum ya bar sallar kwata-kwata bai yi shi ba da haka duk sanda aka ce lokacin sallar subahi kada ka kuskura rana ta fito baka yi sallar asuba ba to mutane nawa ne yau suke sallar asuba bayan rana ta fito Allah ya kyauta wani ma yanzu ya manta yau sharaban shi da ya sallah kafin rana ya fito wani ba zai sallah a zahar akan lokaci ba sallar la'asar ba za a yi akan lokaci ba magariba ba za a yi akan lokaci ba haka isha to irin wannan sallar baya tsina nawa mutum komai ina fata ana ganewa shi yasa Allah ya ce aqmis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda sannan Allah ya ce uslu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar sai ce wala dhikrullahi akbar dan uwa masu albarka daga karshe in cika shi mana wancan hadisin da na dauko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu halaye wanda idan mace ta kula da su to aljannanta Allah ya yi mata garantin shiga aljanna shine na farko kamar yadda muka ji annabi yace idza sallatil mar'a khamsaha duk matar da take kula da sallolin biyar me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace matar da ta kula da sallolin biyar shine ba ta ma'ana ba ta kin yin sallah akan lokaci ba ta bari wani al'amarin duniya ya katange ta daga yin sallah akan lokaci jama'a an gane wannan da ke ko ki zamo irin waɗannan matan da muka bayyana tun farko idan ma wani abu ya nemi ya tare su su yi sallan a farkon lokaci to sai ta ji ta gaba ɗaya ba ta cikin nasuwa duk abin da take yi sai ta ji tana yin abin ba a daidai ba da an yi magana an ce wani ya ko kike haka sai ce wallahi ban yi sallah bane to ki aje wannan abin ki je ki sallah ki samar da natsuwa ga zuciyanki da kuma al'amuranki to sannan kula da sallah biyar ɗan uwa iyaye mata kamar yadda muka sani mata na da ɗabi'a na al'adan da suke yi a wata wanda a cikin waɗannan kwanaki to Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke musu wato fallancin yin sallolin su guda biyar kuma sallolin da bata yi ba a cikin waɗannan kwanakin Allah ya yafe mata to amma me nake so in jawo hankali a daidai wannan gabar a daidai wannan gabar zamani ya zo mana da wani irin ainihin wato yanayi da mata suke saka kansu sai su rikirkita wa kansu wannan laluransu na wata-wata Shi ne waɗannan abubuwa da aka kawo na ƙwayani da allurai da abubuwa iri-iri da mata ke sha wanda yake rikirkita musu jininsu na al'ada jinin al'ada na asali wanda Allah ya saka wa mace da ta saba yi kwana uku a wata wata kwana biyar wata ma kwanaki bakwai ne gwargwadon da yadda kika saba yi to a cikin waɗannan ne fa Allah ya yi miki sassauci ya ɗaga miki kafa ya ce in baki sallah ba ya yafe to amma yanzu ke ce kika je kika sha wasu kwaya, ko kika je aka yi miki wasu allurai ko kika je kike wasu tuddabaru sai wannan jinin sai ya rikice madadin kwana uku a wata sai kika rinka yin kwana goma sha biyar haka abin yake faruwa ko ba haka bane to yanzu me matsayin sallar ki abin da nake son mu dawo da hayyacin mu ke kin ga dai Allah ya ce mata kafi sallah suna al'ada to yanzu zaki zo kina yin sallah ne jini na zuba a jikinki to in baki sallah ba kuma ke kin san waɗannan kwanakin to ba na Allah da Annabi ne. naki ne da kika jawo kanki to shi Allah ba ruwan shi in dai ba shi ya sa miki lalurar ba to Allah fa ba ruwan shi in baki sallah ba duka zaki sha a wajen mala'iku shi ne gaskiyar magana to yanzu wani wani matsayi zaki dauka me hukuncin ke yanzu zaki sallah da jini zaki bar sallah ya wuce asalin abin da Allah ya dora miki kin ga kin sa kanki cikin rikici shi yasa mata da dama ni musamman na san sukan kawo waɗannan fatawoyi su ce mace ce ta je ta yi kaza ta yi kaza jininta suka rikice daga asali to yanzu ya wuce kwanakin da ta saba yi ina matsayin azuminta da sallanta sai in ce wa ya saki sai ki je ki tambayi wanda ya sa ki allura shi ya miki fatawa amma ni ba ruwana ba zan je in baki fatawan wanda Allah zai kama ni da laifin na baki fatawa ba to in ce ki sallah Allah ya ce waye ce ka ce yi sallah tana jini in ce karki sallah Allah ya ce wa ya ce ka ce ka min sallah kaga bai zan cewa Allah sai ce ban sani ba yawa amma wanda take da lalura karbabban lalura malamai suka ba ta fatawa cewa ta je ta yi wannan alluran ko ta yi wannan ta sha wannan maganin idan jini ya rikice mata ita to an san fata wanda za a bata amma ke da kika je ka jawo kanki kadai saboda biyewa ruɗin shedan da kururuwan, wato zamani da ake cewa wai mata ku kayyade haihuwa ko ku daina haihuwa saboda ainihin ana talauci wake azurta bayi ne da ma. yanzu muka gama ci cewa takkar Allah baya karewa amma kuma mu zo mu kaka ba wa kawunan mu ƙarya kuma mu je muna biya wa shedanu shedanin da in kina ciwon kai ko kina malaria ba za su baki alluran ciwon kai da na malaria kyauta ba in kin je asibiti sai an wahalar da ke amma yau za su zo su ce maki ga waɗannan kwayoyin hana haihuwa in kin sha sai a ƙara miki da dubu ɗaya ke kin san akwai lauje a nai saboda wallan tarza kan yahudu wallan nasara hatta tattabi a millatan da haka wannan kenan da haka ki ji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya matar da ta kula da sallolinta to ke in kika sa kanki a cikin wannan kin ga zaki ki ta sallaki da haka ki san kina fuskantar barazanan ba ki cikin waɗannan matan na ɗaya kenan na biyu sai manzan Allah ya ce wa samat shaharaha kuma ta azumci watanta na Ramadan nan ma aka ce annabi ya ce watanta ne na Ramadan saboda mafi aglabin mata ba a yin azumin kwanakin Ramadan tare da su baki daya saboda wannan laluran da muka ambata sai ka gama ce an biyo ta azumi daya biyu uku biyar gwargwadon yadda kake jinin ta na al'ada to idan aka biyo ta har yanzu ta sani cewa ita fa har yanzu ba ta gama azumin ramadan ɗinta ba shi yasa aka ce bayan sallah sai ta rama azuminta to wannan azumi biyu uku hudu biyar ɗin nan da za a biyo mace ta watan ramadan don Allah da wasu daga cikin matan har shekara ya zagayo ba za ta rama azumin ba haka ne ko ba haka ba na san su malam sun sha tambayoyi wannan ramadan din malami ne ake bi na azumi wancan ramadan ɗin. ga kuma wannan ramadan din ya kure ya zan yi ba haka kuke yi ba to wasa da azumin watan ramadan to shi ma barazana ne mace take fuskanta a ce mace ana binta azumi kwaya uku kwaya hudu amma tsawon shekara ba za ki rama ba har a shiga watan shawwal ba ki samu kika yi ba har sai ana gobe azumi sai ki fara neman fatawa ai ko matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sai da Aisha tace ita dirrinsi ana shiga watan shawwal a afwan watan sha'ban kake rama azumin mutunta duka to amma ke ba za ki yi ba kuma ba za ki tashi yin fatawa ba sai ana gobe duban wata to wannan wasa ne da ibada sai ma ba ki cikin su da haka yace matar da ta kula da watanta na ramadan kun ji na biyu sannan ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ata'at ba'alaha kuma mace arziki ce macen kirki tana biyayya wa mijinta alamar mace za ta yi wa mijinta biyayya shine a ga tana yi wa Allah biyayya wajen sallolinta da azuminta to amma wata bata kula da sallah ba ina za ta yi wa miji biyayya ta yi wa Allah rashin kunya ma bare wani miji ina fata an gane so wajibi mace ta yi wa mijinta biyayya biyayyar da kike yi wa mijin nan ko wallahi ba wai sakarci bane ba wai kaskantar da kai bane irin yadda matan duniya na zamani suke gaya wa mata a yau cewa za ki je ki wulakanta kanki a gaban wani namiji ka bi shaidaniya ita kuma ga wasu shaidanu nan tana wulakanta kanta a gaban su yi lalata da ita saboda za su baka kuɗi karshe su gama lalatan su ki biyan ta kuɗin ta je ta ta bin su tana cewa ai tana bin su kuɗi ne wasu akan titi za su ture ta a mota su gaggaura mata mari ta yi haƙuri da wannan amma shaidaniya ta ce ba za ta yi haƙuri da biyayya miji a gidan aure ba kuma ita za ta zo tana ce miki Allah ke wani namiji za ki tsaya ga ita kuma an gaura mata mari akan titi da wuta haka ne ko ba haka bane haka ne karshe ta je ta lalace ta samu kanta a film industry wanda a nan ma babu irin wulakancin da ba za ta fuskanta ba Allah ya kiyaye abu na hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hafizat farjaha wannan mata ta tsare al'auranta ba ta fasikanci ba ta zinace-zinace yau al'amari ya rikirkice wa mata har matan aure zinace-zinace suke yi ba ina lillahi ba ina ilaihi raji'un a ce kina mace mufsana da Allah ya katange ki Allah ya rufa miki asiri ya baki miji da yake tsaye a kanki amma kuma ki ci mutuncin aure ki ci mutuncin mijinki ki keta alfarman Allah a kanki ki ci mutuncin kanki ki ci mutuncin iyayenki da na 'ya'yanki? kai mata aure idan ta yi zina jama'a laifin da ke kanta sun yawa domin waɗanda ta keta wa alfarma sun yawa ta gare na farko auren zaman auren da take yi ta keta wa zaman auren mutunci sannan ga keta alfarman mijinta ga na Allah mahalicinmu ga na ƴaƴanta ga na iyayenta ga na al'ummanta da wanne za ta yi to manzon Allah yake duk matar da ta kula da waɗannan abubuwa to Allah zai shigar da ita aljanna cikin abinci wace ce ba ta san aljanna da haka yawa masu albarka mu kula da waɗannan abubuwa yi hakuri lokacin namu ya riga ya kure gaba ɗaya ana ta min isharar lokaci anan za mu saurara insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in